أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu درجة بركة مدى kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na fiyayyen halitta kamar yadda aka sani babban baƙonmu a cikin wannan shiri hujjatul islam wal musulmin a shekh yusuf umar judi allah ta'ala ya ba malam dama halartuwa akram kalla assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa to zaman da ya gabata kuna kokarin bayyana mana salon da manzon allah ya bi wajen isar da sako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 walla'ana ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin yan uwa assalamu alaikum malam mustafa kamar yadda kuke ishara muna kokari ne ya zama cewa mun bayyana salo na hanyar da uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi yake bi gurin isar da sako wanda mun fara da hadisi ne wanda imam sadiq alaihi salam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu yi magana da mutane daidai da hankalinsu mm-hmm. amma tare da haka kuma uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi baya amfani da rashin sani na mutane gurin isar da sako din no. baya amfani da duk wani abu da baya da tushe mhm. baya amfani da abubuwan da suke daidai ne amma ya karbi natija wacce take tsammani ne mhm, mhm. bala allah subhanahu wa ta'ala ya umarci shi da hanyoyi guda uku da ta hanyar iya waɗannan hanyoyin allah subhanahu wa ta'ala yake so ya isar da saƙo. wanda yake ishara da nuni da cewa duk wani mai so ya isar da saƙo a bisa tafarkin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi yana da buƙatar ya kiyaye waɗannan hanyoyin guda uku wannan shi ma ba wata natija ba ce da wala Allah wani zai ce judi kai ka kai ya zuwa gare ta ba kalla mm. aya alkur'ani ce ada'u ilallah ana wa manitta ba'ani saboda haka hanyar da nake bi gurin isar da sako ba ni kadai nake binta ba duk wanda yake so ya kasance mabiyina to da irin wannan hanyar da nake isar da sako zai isar mhm. kuma wannan zai nuna cewa isar da sakon shi da yake yi wani abu ne da ya ginu akan asasin basira amma in ya zama cewa saƙon da na zo yake isarwa amma ba da wannan hanyar ba wannan yana nuna ba ala basiratin yake kira ba baya da basira alhaku wal insafu ko dai yana isar da saƙo ne akan asasin atifa mhm. ko kuma akan asasin wani abu daban hanyoyin nan guda uku da su kaɗai ne rak Allah subhanahu wa ta'ala yarda a isar mishi da saƙo kafin ya karɓa. Mhm. shine bil kamar yadda muka alkawanta za mu karanta ƙarin bayanin da allama taba taba'i kaddasa allahu nafsa zaki ya yi da mhm. ayatollah jawadi al'amuli da kuma ƙarin bayanin da malamai suka yi wanda shine abin da ya shigo da mu wannan a bahasin da muke kai a zaman da ya gabata hikima ɗin da muka kalli alkur'ani za mu ga cewa ba ta da ƙaidi Mhm. ba a ƙayyade ta ba ba a togace ta da wani mhm. abu ba hikima kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wanda yake nuna hikima ɗin nan ƙwaya raktilo duk abin da yake yana wajen hikima to sunan shi jahala sunan shi ba hikima ba sunan shi ba dalili ba sunan shi wani abu daban abu na biyu mawa'iza wannan wa'azi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayyada wa'azin nan mau'iza dinnan da khitaba dinnan da hasana wanda yake nuna akwai khitaba da mau'iza da wa'azi maras kyau akwai kuma mai kyau mhm. wanne ne mai kyau shine wa'azin da mai wa'azi yake aikata abin da yake faɗa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya bashi umarnin wa'azojin da yake ya zama wa'azozi ne da yake aiki da abin da yake kira na uku shine jidali jidalin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasashe uku akwai jidali maras kyau akwai jidali mai kyau akwai jidali billati hiya ahsan jidali mara kyau wani irin tattaunawa da jidali aka nemi uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shine jidali mafi kyawu jidalin da za a yi amfani da ingantattun hanyoyi zuwa kaiwa ga natija tabbatatta hikima a yi amfani da tabbatattun hanyoyi saboda kaiwa ga natija ingantatta wannan ya samu ka faɗa akwai abubuwa guda hudu wanda ma al'asafi shadid don mutumin da yake bibiyar kafa hujja zai ga cewa nan da can akwai masu amfani da waɗannan waɗanda kuma kafa hujja ne da alhaku wal insafu sun fita sun tashi daga koyarwa ta uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa alihi abu na farko da muka buga misali da shi abin da baya da tushe baya da asali mhm. mutum ya zo ya tusantar da shi ya asalantar da shi ya mai da shi tushe ya mai da shi asali mhm. sai ya ɗauki natija ya zuwa gare shi abu na biyu abu ne mai asali mai tushe amma natijar da mutum ya karba natija ce da ba tabbatatta ba natija ce da ta gina akan zato da tsammani mhm. wannan wani abu ne da babu shakka da na farko da na biyu dinnan ba sunan shi burhan ba mhm. ba sunan shi mau'izatul hasana ba ba sunan shi jidali billati ya san ba abu na uku muka kafa hujja da mafarki muka yi magana akan mafarki wanda mafarkin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi da sauran annabawa da mhm. ma'asumai gaskiya ne baya daukar mhm. mafarki mai kyau da mara kyau amma tare da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafa hujja da mafarki mhm. babban dalilin ya hana shi a cikin hanyoyin nan babu mafarki me mafarkin da babu na karya duk abin da ya gani daidai ne an hana shi ya kafa hujja da shi ina ga mu da ba wani dalili nesa ko a kusa wanda yake cewa abin da muka gani a mafarki sunan shi daidai wannan yasa wani abu da yake nuna ma mafarki ba hikima ba ne wannan yasa za ka ji ana akwai mafarki da yake na gaskiya akwai ru'uya sadiqa akwai kuma ru'uyar da kaze ce wannan yana nuna ma ba hikima ba ce wa illa <laughs> hikima ba ta da sadika ba ta da kazi ba Ba ta da hasana ba ta da wacce ba mai kyau ba <laughs> hikima hikima ce sadika ce ko da yaushe ɗaya a tara da ɗaya sunan ta biyu biyu sosai duk duniya duk inda aka buga aka kare aka dawo dole ɗaya a tara da ɗaya sunan ta nawa sunan ta biyu muka zo abin da yake da alaka da kashafi da mukashafa wanda uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa mukashafar shi ba ta da rahmaniya da shaitaniya mukashafa din shi rahmaniya ce ta ce eh, a gurin nakaltowa bayan da za a yi gurin mai da ilimi huduri zuwa mm-hmm, mm-hmm. usuli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kuskure amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ya kafa hujja da mukashafa da kashafi ba <laughs> me yasa aka hana shi tare da cewa mafarkin shi da mukashafar shi ba kuskure saboda wasu za su zo a bayan shi da nasu suna ɗauke da kuskure su fake da su su addinantu da su kuma su ɗora mutane a kai wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya rufe kowace irin hanya ta isar mishi saƙo ba ta waɗannan hanyoyin guda uku ba. Sosan gaske. Wannan ya sa ba wani mutumin da ya yi karatu a kan irfananci da sufanci ya zama karantawa ya yi wanda face ya san cewa abin da judi yake faɗa a kan mukashafa malaman nan sun faɗe su. malaman nan kuma ba kaidin mazhaba ba kaidin makaranta ba kardin ittijahi da fahimta dukansu sun yi ittifaki kashafi da mukashafa yana da buƙatar wani ma'auni da za a gano cewa daidai ne ko ba daidai ba ne tare da cewa suna ganin cewa mukashafa ita ce mafi ingancin hanya ta kaiwa ya zuwa ga hakikoki amma tare da haka malaman nan ba su yarda cewa shi kanshi wanda ya gani ba ba tare da mizani da ma'aunin tantance mukashafar gaskiya da fata gaskiya ba ya kafa hujja balantana yanzu a tafiya zuwa ga wani da shi ba shi ya ga mukashafa wannan saboda cire shakka bari mu ambata wani abu daga cikin abin da suka faɗa daga cikin abubuwan da suka ce yana da bukatar dole mu kashafa da kashafi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake numa bawan shi sakamakon sairu da suluku da tsarkake zuciya mhm. da neman kusanci da shi suka ce dole yana da bukatar mizani da ma'aunin tantance cewa wannan abin da ya gani daidai ne ko ba daidai ba yanzu kafin ma mu tafi ya zuwa ga ya jira ya gaya ya faɗa ma wani shi a matsayin hujja la shi mm, shi yana da buƙatar mizani da ma'auni suka ce me yasa suka ce al-ikhtilafat al-kathira bainal urafa fi mushahadatihim mukashafar da suke gani malaman irfani malaman sairu da suluku ba iri ɗaya bace mm-hmm. haifu na jidu annal ikhtilafa bainakum taratan yakunu quliyan wani lokaci sabanin abubuwan da suke gani a mukashafa da kashafi sabani ne duli sabani duli shine wannan ya zo sannan wannan ya biyo bayan shi amma duka a menene a layi ɗaya suke tafiya ya ga wannan mukashafa din sai ya sake ganin wata mukashafa wani lokaci saɓani ne irin wannan abin da ya gani ya bambanta da wanda ya zo menene bayan shi kal ikhtilafin nashi bi sababi ikhtilafi maratibil urafa wa maqamatihim ya yace bari buga ma misali ka gano ɗuli ne yanda nake nufi yace kamar saɓanin da malaman sairu da suluku suke yi a mukashak basu sakamakon matsayinsu da kusancinsu da Allah ya bambanta daidai kusancin ka da Allah daidai irin mukashafar da za ka gani da mhm. kuma karfinta wannan yana nuna wanda yake daraja ta farko a mukashafa in mun ce hawa ɗari ne Mhm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana na ɗari me mukashafar da yake na ɗaya zai iya yiwa ya ga mukashafa irin ta wanda yake hawa na ɗari kalla ba zai taɓa yiwa ba saboda menene matsayin shi da mukamin shi na ƙasa ne saboda haka mukashafar shi tana da ƙarfi ba ta da ƙarfi ta da ƙarfi malam yace fa inna sahibal maqamatil aliya saboda me matsayin na babba a duniyar sairu da suluku da kusanci da Allah kashi falahu min alhaqa'iq ma la yankashifu li sahibil maqamatid daniya mhm. wanda yake sama yanda yake ganin abubuwa Allah yake nuna mai hakikanin abubuwa wanda bai kai matsayin shi ba yana ganin haka la wani abin da yake gani daidai da menene matsayin shi ne matsayin da yake akai yace sawa'un ala mustawal kammi aw ala mustawal kaifi wannan abin da Allah yake nuna mishi da bambancin su wani lokaci zai zama adadin abin da za su gani ne wani lokaci kuma ya za su gani ne yadda hmm. mai matsayi na sama yake ganin abu a bayyane na saman shi haka yake gani kalla bai ganin shi a bayyana kamar na wancan haka haka har a zo na kasa da shi me yake gani dushi dushi yake gani malam wannan yaushe za ka zo ka kafa ma mutane hujja da shi akan addini wallahi mulana ma wanda ba a halin al'amarin ba zai iya yiwa ma ya gano mai mukashafa ta sama da mai mukashafa ya san me matsayin su <laughs> dan Allah dan Allah akram yaushe zai yi a zo addini ya buɗe hanyar kafa hujja da ita mhm. ya ci gaba da cewa fafi kulle martabatin wa maqamin tankashifu haqa'iq wa umurun ghayru allati tankashifu fi martabatin wa maqamin akharin duk lokacin da ya kai matsayi al'amuran da yake gani sun bambanta da matsayin shi da bai bari fa da baya ba. sosai saboda haka yana iya ga wani abu a matsayin da yake na yau gobe idan ya samu kusanci da Allah sai shi gan shi da kaifiyan da tafi nafsu abin ne shi dai ne gani amma tun da ya samu Allah ya bambanta da wancan abin da ya gani gaske wataratan ukhra yakuna ikhtilafu ardiyan wani lokaci ba ikhtilafi tsuli ba ne ta yadda abu ɗaya ne yake gani martaba shi in ta ɗaukaka bayyanan abin yana bambanta a gurin shi mm-hmm. bala wani lokaci abubuwa ne da suna sun yi hannu riga da su bi haisu fula arifin shay'un wani arifi mai sayar da suluku zai ga wani abu wa kashi li akhar fi martabatihi shay'un akhar mm-hmm. wani yana a irin matsayin shi amma abin da ya gani menene ya bambanta da wanda wancan ya gani kama ya tara'a li'awwali wahalatin min inkishabu ya buga misali da wani bahasi da malaman falsafa suka kai ruwa a kai rana mai suna asalatul wujud da asalatul mahiya ba ruwa na da wannan misali almuhimmu shine menene akwai mukashafa da kashafin da wani lokaci aradi ne abinda wani ya gani wani ba shi yake gani ba ya ce thani abu na biyu da yasa dole mukashafan nan tana da buƙatar dalili shine idala hazna wujudan na wa'ayin min al mukashafat mukashafa din nan ba fa kowace ce in ka ganta su ta fito daga Allah subhanahu wa ta'ala ba kallon fa inna min ma huwa rahmaniyun wa haqqun wa thabitun mafadun min Allah ta'ala akwai mukashafar da Allah ya nuna ma mhm. mai sairu da sulukudin wa min ma huwa shaytaniyun akwai wacce kuma la ba Allah bane shaydan ne yayi mishi wannan wahayi din wa muzayyif wa batilun da kuma wani abu ne da ba na gaske ba ba hakika aka nuna min shi ba wani abu ne batacce wance ya fito ne sakamakon waswasi na shaidan iz inna kulla mukashafatin yanzu zai ba da ka'ida saboda ba wata mukashafa da wani arifi bi zai gani yuhtamalu fiha ahadul amraini ka'ida ta asali farkon abin da ya gani so za a iya eh, cewa za a je shi a ma'auni biyu zai iya yiwa ko dai ta ce zai iya yiwa ko daga hmm. Allah amma yanzu kai tsaye a ce mukashafa shar ta Allah ce wannan yana da buƙatar ma'auni da mizani da dalilin tantancewa ma shaytaniya wa in ma rahmaniya ma hmm. haqqun wa ma batilun hmm. kowace mukashafa da kashafin da mai kashafi zai gani mai sairu da suluku zai gani ka'ida ta asali za ta iya zama ta Allah ce zai iya yiwa ta shaidanci zai iya yiwa gaskiya ce zai iya menene ba ta ce saboda haka tana da bukatar mizani da ma'aunin tantance ta gaskiya da wacce ba ta gaskiya ba wannan yasa za ka ga cewa duka malaman irfanin nan da suka yi bahasi a kai duka ba wanda bai faɗi wannan hakika din ba wannan yasa cikar su suke ta kokari su bayyana mizani na gane daidai da ba daidai ba wannan yana nuna akwai daidai akwai abin da yake ba daidai ba sadaruddin qunawi yana cewa ilam ka sani anna li ahlil kashf fi mukashafatihim ka sani cewa ma'abuta mukashafa da kashafi a mu mukashafa su wa shahadatihim da mhm. mu shahadar da suke gani da abubuwan da Allah yake nuna musu mhm. ughlutatun shatta duka wani abubuwa ne da yake a bayyane la la la akwai abubuwa rikitattu mm, la ya arifu suke mm. la ya arifu kun ha ha wala يسلم min غوائلها iliha illal kummal ba wanda yake tsira daga waɗannan matsalolin cakuɗa ɗin ya gano haƙiƙanin ta gaskiya ya tsira daga maskalolin da mukashafa take da su sai kammalalin bayan Allah wal afrad sai wasu mutane min ahalil anaya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kulawa ta musamman lokacin da aka zo aka ce kashafi da mukashafa duk wanda ya gani a kafa hujja da shi wannan ta ina ka gano wannan yana cikin kummal ne wa ya gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan mai sairu da sulukun ya bashi ina ya da kulawa wannan wani abu ne in muka zo malam fannari a cikin misbahul unsi din shi fi sharhi mafatihil ghaib yana cewa al wa imma sahihun aw fasidun mukashafar da ake gani ko dai ta kwarai ko batatta la yanbagil wuthuqu bihi bi kamata wannan fasida batattar mutun ya samu suka da tabbaci da aminci da ita ba wasahihu ita kuma ingantacciya din nan in ma ilahiyun rabbaniyun ko dai ya zama cewa daga hmm. Allah take au malakiyun ruhaniyun ko kuma ita ma menene malaki ruhani ce kaga ita kanta ta kware din akwai ilahiya akwai menene malaki ruhani na'am yace wal fasidu ita kuma batatta din imma nafsiyu ko nafsiya ce au shedani ko nafsi ko hmm. shedani ko dai kan shi ne ya sawwara mishi wani abu matsayin a hakika amma ba hakika ba ne mhm, mhm. ko kuma shaidan ne ya zo ya kawo mishi wannan rudani malam kaisari yake cewa wa mushahadatu suwar taratan takuna fil yaqaza abubuwan da mutum yake gani a mukashafa wani lokaci a farke yake gani wa taratan fil nawm wani lokaci a kwana yana bacci yana bacci zai gani وكما أن النوم ينقسم بأضغاث أحلام وغيرها كما يند بچي أكوي بچي نغسكي أكوي كما يايا يايا مفركي كذلك ما يرى ما يرى في اليقظة haka abin da arifi yake gani a farke yankasi ila umurin haƙiƙiya mahada waƙi'atin fi nafsil amr yana gan shi ma ya kasu kashi biyu yanda mafarki akwai na yayayen mafarki akwai na gaskiya haka abin da arifi yake gani a farke shi ma ya kasu zuwa kaci biyu akwai al'amuran da suke tabbatattu ne tsantsa a waƙi da reality akwai su wa ila umurin khiyaliya sirfa akwai abin da kuma imagination ne tasawwur ne mm. kwakwalwar shi ce tasawwara mishi la haƙiƙata laha ba ta da wani samuwa a waƙi wal khariji shaitaniya daga shaitan ne وقد يخالطها الشيطان بيسير من الأمور الحقيقية ليدل الرأي shedan ba kuma zuwa zai yi ba in ya san cewa ka fara kama hanya mhm. wai ya zo ya ta kawo ma wahami bala daidai da ƙarya zai cakuɗa ma mhm. ya ba da daidai da yawa sai shi sai ya dauko ba daidai ba sai ya hada ma lokacin da arifin zai ba da labari in bai da ma'auni da mizani duka da daidan da ƙarya menene duka zai hammala mu mutane wannan kawai gwamnan misali daga nan malamin nan ya shiga bahasi ya ce wani zai iya zuwa ya ce mana mukashafa ai hakikanin al'amura ake duba ilimi husuli ne ya ce kalla maulana da gaske ilimi husuli ne amma yanzu lokacin da zaka bada labari ilimi husuli kake bada labari yanzu ya koma ilimi husuli waɗanda suka karanta wannan fannin za su fi gane me nake so sosan gaske sosai me ilimi huduri me husuli abinda nake so in faɗa cewa ba wani abu bane da wala Allah wani zai ce judi ai mun tashi iyaye da kaka knee ana bahasin mu kashafa da kashafi ba mu ji wannan abin da ka faɗa ba Allah wani abu ne da dukkan malaman nan shi'ar arsu da sunnan su masu sairu da suluku muttafaqun alaihi ne suna faɗar shi baka sani ba kuma ka tambayi malaman da suka karanta sairu da suluku musamman irfanun nazari ba amali ba ka ce akwai wani yaro ya ce mu kashafa nan akwai daidai da ba daidai ba za su gaya ma abin da ya faɗa gaskiya ne kana da bukatar mizani da dole akwai bukatar ma'auni wannan mizani da ma'aunin ba sunan shi hikima ba wa illa da mukashafa hikima ce ta manzan Allah hikima ce amma ita ma Allah bai ce ya kafa hujja da ita saboda ta wani zai zo wanda tashi <laughs> cakuɗe take da daidai da ba daidai ba ya ce manzan Allah ma yana kafa hujja da ita wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan kofa wanda kuma kun ga akar makalla abinda kuka yi ishara da shi cikin bahasi ba kowa yake iya tantance wane ne arifin da yake ba mukashafin shi tana iya zama rabbaniya sai waɗanda suke ma'abuta wannan fannin to su kuma za ku ga su wa junansu ma ba su ma bayyana kansu wannan yasa a makarantar mu yana da wahala don kashe da malaman nan su ba su zo su faɗa me yasa saboda ka'ida ne da sauran malaman sunan su ma sun faɗi ka'idojin mm-hmm, ɗaya daga mm-hmm. ciki dole ka kafa hujja na hankali mm-hmm, wannan yasa a makarantar mu ma damar kana karanta irfani dole ka karanta menene falsafa sosai matukar kana karanta falsafa dole ka karanta menene irfani in ya zama cewa mu kashe nan da ka gani zaka iya zuwa ka yi lissafi na hankali ɗaya a tara da ɗaya me yasa zaka ga mutane ka ga mu hankali sosai kawai ka zo ka gaya musu dalilin nan na hankali abu kaza ne saboda hankali na tabbatar da shi ko kuma ruwaya ingantacciya na tabbatar da shi ko aya alkur'ani tana tabbatar da shi da yasa zaka zo ka ce ma mutane ka ga mu kashe fa ko aya alkur'ani nan da hadisi da ka faɗa musu ka wuce gurin mana sosai ya sun ma fi sika da sun ma fi sika da alkur'ani ce hadisi ne mhm. yaushe zaka zo Allahumma illa sai mutum yana so ya bayyana kanshi shi ma abucin sairu da suluku ne wannan kuma tun daga nan ya bayyana cewa menene ba sairu da suluku ne shikenan ya ya ya nuzul ya hau qausun nuzul so wannan karin bayani ne daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci a wannan kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a kira ga Allah akan ina zato da tsammadi dole ne mai kiran ya san abin da yake kira din kuma ya tabbata daidai ne kafin ya kira mutane ya zuwa gare shi akwai abubuwan da za ka iya hukunci akan zato da tsammani in ka bisa kaddara ka yi daidai Allah ya karba kamar hukunce hukuncen addini haka ga wani lokaci mutum bai san hukuncin addinin ba amma bisa kaddara sai ya yi gini akan abu sai ya bayyana cewa ya eh, daidai wannan kaga za a ce kenan aikin shi ya inganta almuhimmu ya yi don Allah aikin ibada ne kuma yana kyautata zato da tsammanin haka daidai ne kuma daga baya sai ta bayyana cewa daidai ne wannan kaga ya inganta illa kawai in ta bayyana ba daidai ba ne zai rama nan ne mas'alan take amma akwai abubuwan da a addini ba a yarda nesa ko a kusa ba mutum ya yi ba tare da ya sani ba kuma ya tabbatar da ne mm-hmm. duk wani abu da ya zama cewa akwai jini da dukiya da mutunci a ciki to ba a caca mutum ko da bisa kaddara ya yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mai sosai saboda daidan shi daidai ne la daidai ne bisa kaddara wannan yana wani abu ne da rayuwa da dukiya da mutuncin mutane zai shiga hadari wannan jallayi ne guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ta nesa ko a kusa bai musamaha wannan yasa Imam Sadiq alaihi salam mun karanta wannan ruwaya din yake cewa alqalai la mushkila za mu iya zuwa mun dawo eh, hutu sun kammala da ruwaya din la mushkila Allah to masu kallonmu masu daraja da fatan ba su ya kayatar kuma ya amfanar kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo za mu kuma wajen malam domin ya dora bahasi daga inda ya tsaya a ci gaba da kasancewa tare da mu masu kallonmu barkanmu da dawowa akar makalakun so ku karanta mana ruwaya to sai muka je hutu bismillah ku to ruwaya din a zaman da ya gabata ba wancan ba na wannan satin ba na sama din mun yi ishara da nuni imam sadiq alaihi salam yake cewa alqudatu arba'a mhm. alqalai guda hudu ne alkali alqali akan me yake mu'amala da gogayya ko dai rayuwa ko dukiya ko mutuncin mutane sosai wannan me kira zuwa ga allah shi ma a kiran shi dole waɗannan abubuwan guda uku su shigo rayuwa ta shigo dukiya ta shigo mutuncin mutane ya shigo imam sadiq yake cewa thalathatun finnari wa wahidun fil janna alƙalanci na mutane uku da ke cikinsu allah baya buƙatar shi mhm. saboda haka natijar aikin su shine mummunan sakamako amma kwaya ɗaya ne raktilo a mai wannan aikin Allah subhanahu wa zai karbi uzurin shi ya karbi hukuncin shi mm-hmm. ya sanya shi gidan aljanna ya ce rajulan qada bi jawrin wa huwa ya'lam fa huwa fin nari mutum ne ya yi hukunci a bisa zalunci shi da kanshi ya san zalunci yake yi la kawai dalilai ne na siyasa ko san rai ko da wani irin dalili ya ga yanke hukunci na zalunci imam sadiq alaihi salam ya ce wannan yana wuta saboda dole sai ya taba ɗaya daga cikin jajayen layin da Allah subhanahu wa ta'ala biyar da a taba ba ko dai jini magana jini ta zo a ciki nafsu ta zo a ciki ko dukiya ya kwaci ya ba wanda ba ita ba ko kuma mafi karanci ya zo ma da wannan menene mutunci imam sadiq alaihi salam yake cewa wa rajulin qada bi jawrin wa huwa la ya'lam mutum ne ya zo ya yi hukunci da zalunci amma bai sani ba imam mhm. sadiq ya ce fa kuwa finnar shi ma dan wuta ne me yasa mhm. wa yasa shi ya aiki tunda bai sani ba me yasa ya shiga jajayen layin Allah subhanahu wata'ala kuma ya san bai sani ba a haka ya zo ya sa kanshi aiki yana da uzuri bai sani ba la ba da uzuri a gurin Allah saboda ya tsallake ja ɗaya daga cikin jajayen layin ko duka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ta kowace fuska da kowane irin dalili bai yarda a tsallake ba wa rajulun qada bil haqqi wa huwa la ya'lam shi yanzu yayi <laughs> yayi hukunci da adal daidai yayi na'am wa huwa la ya'lam sai dai bai sani ba imam sadiq ya ce fa huwa fil nari shi ma dan wuta ne me yasa ala basira yayi bisa ittifaki yayi hmm. wannan in aka bude ma hanya ya ci gaba zai ta cewa ina kyautata zato insha Allah wata rana ittifakan bisa kaddara zan yi nasara hmm, wannan yana nuna kada'an gobe mi zai zai fada cikin wancan mhm. ba zai ma taba yiwuwa ba ittifakan yayi yi hukuncin nan a bisa lissafi ma dama alkali ne ba ce sai ya tayi akan menene kuskure sosai imam sadiq yake cewa wa rajulin qada bil haqqi wa huwa ya'lam akwai wani shi kuma yayi hukunci daidai akan daidai kuma ya san daidai yake yi yace fa huwa fil janna wannan ne kawai dan aljanna na'am wannan alqali me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi hukunci saboda yana mu'amala da gogayya da jajayen layi so sanya nafsu dukiya da kuma menene mutunci wanda kuma kun ga abubuwa ne wanda suna da gayan muhimmanci sosai bai kau da kai daga gare su mai kira ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan da za a yi kira a koma ma Allah wai ba waɗannan guda uku dole sai ya yi mu'amala da wani hali yake ciki ku ma damar zai zo ya kawo ma al'umma gyara dole ya mu'amala da rai da ya mu'amala da dukiya mu'amala da mutunci amma yanzu ma al'asafi shadid mutuncin nan su masu hannu da shuni masu abin nan abin gan mulki wannan ka gani ban da wani ba hasi da su musamman waɗanda su ba Allah bane gaba su dama su wannan hisabin su alkali ma hisabin shi ya zama haka ina ga su wannan ga da tarikin aula nasu ya fi tsanani a gurin Allah subhanahu wataala amma ma al'asafi shadidi sai ka ga muminai mafi karanci mutunci yanzu social media aikin mutane shine mai sauke mutuncin mutane malam zaka ga wannan social media ni'iman da Allah ya ba mutane abin su yi amfani da ita ta zama musu wata hanya ta keta alfarman mutane wannan kaga wannan zai zama cewa duk mutumin da yake cin mutuncin al'umma da sunan addini ne ko ba da sunan addini ba ne ya sani cewa yana akan jallayi ne jallayin da yana da bukatar da sato da tsammani ko kuma ya gama cin mutuncin mutane an yi magana ya ce wai tambaya yake an gaya ma akan jallayi ana tambaya ne ba ya gaya ma ana tambaya a jallayi ma za ka yi tambaya a jallayi je ka samu wanda al'amarin ya shafa ba ka zo a social media ba a kan ɗaya daga cikin jallayi wai ka ce ka tada fauda da dajja da hayaniya wai ka ce wai tambaya kake yi Allah ne ya gaya ma ana wasa da jallayi ko daidai ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ma damar baka sani ba ba zai karbi uzurin ka ba balantana ka zo da fuskar tambaya wannan tsakanin baka guda biyu wannan a dunkula abin da allama taba ba'i ya faɗa da sharhin da malamai suka yi mhm. wanda kuma na faɗa ne saboda kawai kar mutum ya ɗauka daga judi ne wa illa wannan abin da Allah ba ya faɗa ai alkur'ani ce fa kuma hankali salimi yana hukunta shi ba wani abu bane da yake da buƙatar wani munakasha ba la wallahi maulana sai wanda yake menene bai tsaya ya tadabburi a ayoyin alkur'ani ba amma muka zo gurin Atullah Jawadi al'amuri ya yi fasali a wannan tafsirin nashi mawdu'i mai suna siratul rasulil akram fil qur'anil karim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yi jidali bil latihiya ahsan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba amfani da shimfiɗa da muqaddimar da take wahami bace sauki burutsu bace zancen zuci ba ne saboda ya tabbatar da wani abu ba bai taba ba wannan ba a bahasin shi na akida ba ba kuma a bahasin shi na addinai da suka gabata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da yake bahasi ne na akida baya da tushe baya da asali manzon Allah baya kafa hujja da shi kafa hujjar shi ɗaya a tara da ɗaya ne sunan shi nawa biyu idan yana so ya karanta ma masu littafin da suka gabaci saƙon da ya zo da shi a saƙo tun da saƙonnin da aka zo akwai muhukamai waɗanda ba sa ɗaukar kowace irin ma'ana in ba ma'ana iri ɗaya ba tabbatattu ne sai mutum na so ya yi musu ya zai yi musun su mhm. akwai waɗanda suna ɗaukar ma'anai mabambanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a littattafan su bai kafa musu hujja da masu ɗaukar ma'ana guda biyu mhm. Wani yana nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da duk wani mai kiran da yake so kiran shi ya zama na duniya yana da bukatar duk addinan da ya tarar da duk makarantun da ya tarar ya san me suke faɗa saboda in ya tashi kafa musu hujja ya kafa musu hujja da abin da yake a littafin ba ya zo shi abin da ya imani da shi ba ya kafa musu hujja da abin da imani da shi ba na mm-hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da ya tabbata a littattafan su mm-hmm. kuma shi ma wanda baya karbar fuska guda biyu yake kafa hujja ya ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya amfana da rashin sanin mutane da jahilcinsu da rashin wayewarsu saboda ya menene ya tabbatar da daidai na ɗago su yake yi daga hmm. ƙauyanci zuwa wayewa yana so su zama wayayyu ne daga jahilci zuwa daga ilimi wanda ya sa kuma ba wani addini da yake karfafa a yi karatu irin addinin musulunci shi ya sa tun farko da karatu musuluncin nan ya fara hmm. musuluncin nan manzon Allah ya ce ku nemi ilimin nan daga farkon rayuwarku har zuwa ƙarshe ba ranar da musulmi zai ce ya daina karatu manzon Allah ya ce ilimin nan baya da boda baya da ƙasa baya da gari ku tafa ko ya kai birnin sin ku nemo shi manzon Allah ya ce baya da kaidi akan gurin wa za ka karba duk gurin wanda ka ga yana da ilimi ka je ka karba amma ma al'asafi shadid aka wayi gari al'umman musulmin fada suke yi da ilimin sosan gaske wannan yasa muka yi magana a sai da imam yake cewa wala maulana turawa wannan ya aka suka ci gaba mu ba mu ci gaba ba wannan ilimin na duniya ya aka sai dai su su ba mu sun fi mu Allah ya ba su wata kwakwalwa ce da bamu da irin ta wani kirar jiki suke da shi da bamu da kalla jabal ba ma wai suna da wanda bamu da ba muna da wanda ba su da mi'a amma me yasa suka wuce mu yace saboda sun riga mu farkawa mu nan menene bacci muke yi fada da juna muke yi mushkilan mu ta cikin gida mu ita muke rurawa da'iman yace muna da bukatar menene mu farka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wani wanda ya kidimta mai ilimi irin yadda uban tafiya al-khatam ya kidimta wannan yasa alqur'ani yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun kalla ya rabbi la wannan yasa har a yaƙi mutumin da ya zo da makami zai kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi zai ruguza addini manzan Allah in ya ci nasara a kansu bambanta wa yake tsakanin malami da jahili sosai wannan kasan dai masu ilimin da manzan Allah ya bambanta tsakanin su ba ilimin addinin musulunci ba amma bambanta wa yake tsakanin malami da jahili amma mu so wane ne abokan rigimar mu bal ma su ake so a yi kada'i a kansu kuma da sunan mai da sunan addini yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kammalalle ne a duniyar hankali kammalalle ne a duniyar kafa hujja baya da buƙatar ya fake da jahilcin mutane ko rashin su ko shirshin lissafin su me manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi mhm. yana wayar da su ne sannan ya ba su musulunci yana ilmantar da su yu'allimuhum alkitaba wal hikimata wai zakihim sai ya sanar da su sannan ya sa su su yi aiki ka ba mutum aikin abin da bai sani ba ya za a yi ma aiki ko a zamanance a wannan duniyar ba a ɗauko wanda bai san al'amari ba a duniyar masu hankali a duniyar da ake bin doka <laughs> molana ka karanta ingilishi a zo a baka karantar da harshen larabci a duniyar masu hankali ba inda ake yin haka amma dai lil asafi shi. eh wala maulana wannan kaga ai kowa in ya faɗa ya san ba abin lissafi ba abin maulana ingilishi ka karanta ka je ka je da english ka ana maganar larabci kar ka sa bakin ka sai gaske larabci ka karanta ya mai da kai malamin irfani da malamin falsafa kalla kana da buƙatar ka je ka karanta kamar yanda ka karanta harshen larabci ka je ka karanta fannin ka karanta fannin irfani da falsafa sannan ka gane sai gaske amma mu al'ummar mu da yake mu ma al'asafi shadid in ba waɗanda suka fita akan ka'ida ba mu komai aka zo da shi ba a gurin mu sai kaga an yi mishi za'ida da kari ko da ko wayewar zamani wannan dan katin da ake jan kuɗi da shi <laughs> kaga a duniya sana'a ake yi da shi molana <laughs> sauƙaƙe rayuwa ce amma gurin mu ya koma business <laughs> neman kuɗi ake yi da la wayewar zamani za ka ga an kai ta daidai waɗanda suka san zamani za su fi gane me nake cewa ko menene mu a gurin mu sai sai an cuwa kuɗa shi an haɗa shi da daidai da ba daidai ba mola ya rab addini ma haka aka yi mashi wallahi haka aka yi ma addini haka wannan yasa wanda bai da wani alaka da addini ya koma malamin addini dole ya kawo ma khurafat da abubuwan da ba su tabbata addini ba kuma ya san ka karanta kuma dole ka yarda in ba haka bai baka lakabi ya kai 313 wala irin wannan malamar malamta din tana da amfani ya bari wala mutum ya je lahira Allah ya mai hisabi ya karanta lissafi ya karanta ingilishi injiniya ne dan kasuwa ne da Allah ya mai hisabi malami ne amma malamin da yana ji yana kallo ana ba daidai ba wai ba zai iya fadar gaskiya ba wai kun ga malam hisabi shi ko asiri ne yan uwan shi wannan ya ci gaba da kawowa cewa wannan abun ba fa wani abu bane wanda yasa imam ali alaihi salam da yana sifanta manzon Allah da sauran annaba me yake cewa yusiru lahum dafa'inal uqul annabawa aikinsu shine su bar mutane ba sa lissafi su bar <laughs> mutane a jahilci su bar mutane a ƙauyenci <laughs> lala zuwa suke yi baiwabbakin da Allah ya yi musu mm. ba su san da su ba mm, su sa fito da su su bayyana a fili mm, sannan su dora musu addinin musulunci amma duk malamin da ka gani da sunan addini ko da sunan wayewa wai na tare da shi baya so su ci gaba wannan ka sa shi alamar tambaya wanda za ka gan da gaske akar makalla daga hannunsu dai su zama shi malam mutanen da in ka kalle su za ka ga Allah ya yi musu wani istidad kamar Allah ya ba su wata kudura wadda inda za a taimaka musu za su iya ba da gudunmuwa a musulunci da yan adamtaka amma kuma lil asafi shadi da an ki kama hannayensu wannan atala jawadi a karshe mhm. ya rufe da cewa duk wannan bayanin da nake yi ka ɗauki udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana sakon da take so ta isar muku wannan yasa ya kawo alamomi a misalsalai da ayoyin alkur'ani da ruwayoyi na yadda uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi jayayya da waɗanda ba su yi imani da addini ba gabaki ɗaya ba su da kowane irin addini da yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tattauna da yahudawa da kuma yadda uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tattauna da kiristoci wannan kawai zan buga misalin da ya kawo kwaya ɗaya musamman da ya ba shi unwanin cewa hikima ita take bambancewa tsakanin mai magana da gaskiya mai kira da gaskiya mai aiki da gaskiya da wanda baya akan daidai no. burhan ɗaya a tara da ɗaya sunan ta biyu shi take bambanta mai kiran daidai da wanda ba ya daidai ba wane ba ne mai kira ba yawan sallan shi ba ne mizani ba ba yawan jawo ayoyin alkur'anin shi ne mm. mizani ba ba falsafa ɗin shi ba ce? ba hikimar shi ba ce? ba iya maganar shi bane ba yawan harsunan da yake ji ba ba shekarun shi bane lala mizani na bambance mai kira na gaske da wanda ba a kan gaskiya yake kira ba shine dalilansu mhm. me dalilin daya a tara da daya mhm. biyu shine daidai mhm. wanda dalilin shi bai saba ma hankali ya saba ma abin da yake tabbatacce a wake da reality wannan sa wani ya zo da ya kirkira wani sabon ma'auni na gane daidai da ba daidai ba lokacin yakin jamal ya kalle imam ali alaihi salam a matsayin shi na kanan manzan Allah nan kuma bangare guda ya kalle shi a matsayin shi na sirikin manzan Allah na'am ya kalle nan barayin ya ga matar manzan Allah yace ya za a yi kanan manzan Allah da sirikin manzan Allah da matar manzan Allah su samu sabani kuma in gano wanda yake daidai ya zo ya ce ma imam ali alaihi salam na kasa gane daidai hmm, imam ali alaihi salam yake ce mishi ka san me matsalar ka hmm, hmm, kana auna daidai ne da mutane wata ka'ida ka samar da ma anzalallahu <laughs> biha min sultan Allah cewa yi ka san daidai hmm. sai ka ɗauko mutane ko su wane ne ko me matsayin su ka ɗora su akan daidai hmm. gurin da suke daidai ka ce suna daidai gurin da ba sa daidai ka ce ba sa daidai ba wai ka mai ka ɗauko daidai kana auna ta da mutane ba ma damar da wannan za ka yi sa mizanin ka da ma'auni ba za ka taɓa gane daidai ba yanzu kana da buƙatar ka ɗauka imam ali ne ali ma'al haƙ wal haq ma'a ali ali ma'al qur'an wal qur'an amma ya ce ma mutumin nan ɗauko ne ɗaura ne akan daidai kai awa da ba za a ɗaura ka a daidai ba wallahi awa kai awa imam ali bi azmatihi da duk mukamin shi yace ɗauko ni ɗaura ni mai zane mm. Ina dace a daidai ka yarda abin da nake yi daidai ne ban dace ba ka je gurin ummul mumini na Aisha ita ma ɗauko ta ɗora ta a mizani ta dace ka shikenan ta dace ba ka aje ta ka dawo guri na imam ali ya ce mai ni ne kaza ba manzan Allah ya ce akan kaza na ce ai daidai ka san ta dauko mu daura mu akan daidai maulana mm. salamu allahi alai yake cewa akwai lokacin da yahuda suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli ala Muhammad suke cewa kira kake yi mu ma kira muke yi mm-hmm. a ra'ayinka kana ganin daidai kake mu a ra'ayin mu muna ganin mu muke akan daidai babban jihadi muke yi mu hana ka dora ma mutane abin da ka zo da su ba akan dalili da hujja ba sosai wa suke gaya ma mai mukamin qaba qausai ne au adna mm. sai ya ce musu kafirai la kashe su la ya ba sai laƙabi 313 mai manzon Allah yake cewa ya ikhwatal yahud bawan Allah ya ku yan uwana yahudawa astaghfirullah masu kiran mu haka kuke duk wanda ya saba ma ra'ayinka dan uwanka ne ko da a cikin gida ku ko a cikin gida mana za ga mutum musulmi ne ya ce ya ikhwatal yahud ya ku yan uwana yahudawa inna da'awiya ya tasawa fiha almuhiqquna wal mubtiluna na'am kira da magana ba shi ne mizani da ma'aunin ganowa yake daidai ba da mai gaskiya da mara gaskiya duka me suke yi kira suke yi lakin hujjajallahi wa dala'iluhu tufarriqu na na'am amma abin da yake a waƙi da reality hujjojin Allah me yasa manzon Allah ya kira su da hujjojin Allah saboda hikima ce ɗaya ce a tara da ɗaya sunanta biyu ma damar ba a karɓe shi ba ta fita lissafi mhm. ya ce tufarriqu bainahum wannan dalilin na ɗaya a tara da ɗaya sunan shi biyu shi yake bambantawa mai kiran gaskiya da wanda yake kira a karya wa takshifu an tamwihil mubtilina wannan saddabaro din da kauce-kauce da amfani da jahilcin mutane da abubuwan da ba su da waƙi'u ba su tabbatattu da abubuwan da bai tabbata ba ta hanyar mai kafa hujjan na daidai yana kawo ya ce ɗaya a tara da ɗaya masu hankali me za su ce wallahi biyu ce yanzu mai so ya ce uku ce zai bayyana cewa menene sosan <laughs> wato bayyana an haƙa haqa'iqil ikil za ta bayyana gaskiyar mai kira ya zuwa ga gaskiya saboda haka manzon Allah shi yasa alkur'ani a ayoyi mabambanta kamar yadda ayatollah jawadi Allah ya ja kwanan shi yake cewa zaka ga duk kiran manzon Allah me yake cewa hakkon ne gaskiya ne burhani ne hikima ce ba zai taɓa yiwuwa ba a ɗora ta a mizani ta tashi menene ba daidai ba to amma yanzu sun ce kana so ka ɗora mutane ka yi musu diktatoriya ka ɗora su ka amfana da jahilcin su ya ce wa rasulillahi la ya mu jahalakum ya ce ba wani annabi ni bana amfani da jahilcin jahilai Bana barin mutum akan jahilci saboda wai ya karɓi abin da nake na ilmantar da shi nake yi sannan in ba shi abin da na zo da shi wala yukallifukum at-taslima baka gane ba baka gamsu da hujjata ba bana cewa kai imani da abin da na zo da shi in ba haka ba zan dora ma kaifin takobi in ba haka ba ka fita addinin musulunci in ba haka ba kana da lakabi 313 kai munafiki ne kai ce ne ila akhiral qa'ima manzon Allah yake cewa la yukallifukum at-taslima lahu hujjatin ma damar ban kawo muku dalili ba na ɗaya a tara da daya bana cewa ku imani da abin da na zo da shi mhm. walakin yuqimu alaikum hujjatallahi allati la yumkinukum difa'uha wani dalili nake kawo muku dalilin da baka isa ka rubuta shi ba wala tutiquna al-imtina'a an mujibiha ba zai taɓa yiwuwa ba ma damar za ka yi aiki da hankalinka abinda yake ɗauke da shi wai ka hana kanka karba shi sai dai ya zama cewa wani abu ne da zuciyarka ta tabbatar da cewa daidai ne amma harshenka yana inkari mm. karin shi daidai ne daidan da a zuci in an tambaye ka baina ka baina Allah za ka ce gaskiya ya faɗa wajahadu biha wastaqanatha anfusahum zulman wa wani abu ne ba na cewa mutum ya hmm. karɓi abin da na zo haka kawai sai na kafa mishi hujjar da shi da kanshi ya koma ya tuntuɓe zuciyar shi za ta hmm. gaya mai gaskiya ya faɗa hmm. sai dai kawai a bisa zalunci da shishigi da taurin kai mutum ya aji abin da uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa wannan ya buga misalsalai masu yawan gaske na tattaunawan da ba buƙatar ya zama da abin da ya faɗa na ambace shi a nan tilka tilkal amsal na taribu halin nasi wa ma ya aqilu ha illal alimun malam mustafa wannan mai makamin qaba qausaini aw adana dan gatan Allah dan Allah dan annabi Allah ya sa shi yayi haka da wannan salon Allah ya bashi zo ka ɗauka abin da mutanen mun aka raddada aka da duk wanda ya tashi rigima da ilimi da karatu ya je mawayin imam mahada alaihi salam ya zo zai yanka masu karatu <laughs> manzan allah masu karatun da suka zo kisan shi ba na addini ba in ya kama su bambanta su yake yi da jahilai yakan sa a amfana da ilimin su ilimin su yanzu ku fanshi kanku da ilimin sosan gaske ku karantar da mutum kaza za a yi imam mahadi alaihi salam ya zo ya yanka malamai eh, eh, <laughs> wata magana ce wadda dama amdan aka kirkira alaihi salam yanka zai yi shi ne eh, asalin asali yanka zai yi mas'alan manzan Allah ya faɗa ba na sa ku yi imani da abin da ba ku gane ba sai hujja amma mutanenmu ya suke saura imam mahadi yana zuwa wai zai yanka mutane ne manzan Allah ne da takobin takobin shi takobin imam mahadi ba na imam ali ba ne ya kai imam ali ne me yasa imam ali bai yanka mutane ba imam rida alaihi salam yake cewa me yasa imam ali ya bada rayuwar shi ya bada rayuwa ne saboda ya cici musulunci daga hannun gauga'u daga hannun mutanen da ba su san ina aka dosa ba amma sun misaltu da menene addini wannan yasa imam rida alaihi salam yake cewa duk abin da kuka mallaka na karfi mu kada ku taba barin waɗannan da suke gauga'u ne ba hujja ba ne ba akan hikima da mau'iza hasana ba ba ba jadilhum billati hiya ahsan ba wai ku basa a cikin al'umma a cikin mabiyan mu bala ku tantance su sosai ba wani bawan Allah ba wani mai kira ba wani mai soyawa addini, hidima madamar ya bari gauga'o a abi kiɗa bi yarima a sha kiɗa su ja gaban al'amurra wannan ya kaddabata bata sai ta yi galaba akan shari'a hauka sai ta yi galaba akan hankali jahilci sai ya yi galaba wannan yasa imam rida alaihi salam yake cewa da duk abin da aka mallaka na karfi ya zama cewa su ba su ne menene ba ba su ke jagoranta tunda eh, da gaske in suka te za su ɗabbaka son ransu ne da abin da suke tsammanin shi ne yadda ana ba su hujja aka ruguja dalilin su za a ce abin da ake yi ba daidai ba ne alhali ka je ka samu malaman ka tambaye su abu kaza da kaga ana yi ina aka samu shi a addini ka je ba su da dalilin ka zo a mutumin da bai san bambancin hirro da firro ba ya ya nada ma kan shi malanta mulana wai ka zo ka kafa hujja wai ana magana malam wani ya ce kaza sun ma matsa dan ya fada sun ma matsa wannan imam mahadi alaihi salam wannan hanyoyin da mai muqamin qaba qausaini ya bi Allah ya sa shi ya farkar da mutane ya farkar da mutane ya wayar da su ya su gane abin da zai bigo ya ilmantar da su baka so hmm. imam mahade in ya zo malam sunan shi malam na'am akan wakan jahili kuma sunan shi menene yana da zauni kuma yanda malami zai gane maganar shi jahili bai isa ya gane ba wannan waƙi wannan yasa malamai a lokacin manzon Allah sun fi gane me yake cewa akan menene jahilai so eh, wannan a dunkule eh, bazan na canja lokaci eh, na ba yawa wannan kawai na kausai ne da yake na ce tabarukan zan yi magana akan imam mahadin alaihi salam imam mahadin alaihi salam zai zo ne ya yi aiki da wannan tafarkin na gaske zai zo ya yi malanta ce ta Allah da annabi da mm. babu sirki a cikin ta ta mm. kowace fuska mm. malanta malami na Allah da annabi mai haikaito manzan Allah ɗari bisa ɗari abinda imam mahadin alaihi salam zai zo ya yi kuma ba yanka zai yi da gaske mutane dama ɗabi'atan za a kashe mutane sosai ko wannan zamanin ya bayyana ko ban ce ma ba ka san masu nukiliya da manya-manyan makaman kare dangi masu mulkin duniya nan ba za su taba bari ya zo ya shimfiɗa adalci ba sai sun yi su yi amfani da su wala ba ma wai imam mahadi ba tsakanin su ma in faɗa ya kace me yanzu da ake ta rigima a duniya a duniya ta kasu kashi biyu zaka ga ana akwai masu cewa waɗannan makaman nukiliya a duba zo a duba lafiyarsu wannan yana nuna ma me suke nufi suna ganin cewa za a yi galaba a kansu komai zai iya saki za su yi wannan yasa yaki ne da ba wanda ya san yanzu ina zai karata Allah subhanahu wa ta'ala so wannan tsakanin baka guda biyu da abin da na faɗa mujaddadan na karawa a bincika a tabbatar wanda ya tabbatar ya karba wanda ya gane ba daidai ba ya yi wurgi da shi zai iya wa judi kadi da gyaran fuska ya ce guri kaza da ka faɗa ba haka bane babu a ina ka samo shi na faɗa na yi imani da muna godiya sosai malam insha Allah masu mu da fatan shirya ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah za mu hutu wanda muka dawo za mu buɗe layi ko ba da ku kamar yadda kuka saba a ci gaba da kasance tare da mu masu kallon mu barkanmu da dawowa akar makala Eh, da yake yanzu lokacin masu kalle ne insha Allah kila wani zai iya cewa ai an ce Imam mahadi zai zo da takobi da abin da ya kama da <laughs> wannan wannan ba ba hasina bane amma ah. wannan <laughs> alamar karfi ne na'am tun da dama wancan lokaci shi yake abbara karfi yawa to wannan manzon Allah ya buga misali ne saboda mutane su gane Imam Mahadin in ya zo da karfin shi zai zo ba wai ana cewa zai zo da wannan takobin ba ne ko a wannan zamanin ya bayyana kai ma ka san ba wannan takobin zai rika ba alhaku wal insafu balantana ma Allah ya san kafin ya bayyana iya ina waɗannan makaman musamman technology da gata nan malam yau zaka kwanta ka batta gobe ko da kake tashi da sabon labari shahid shahid sadar yake cewa ɗaya daga cikin falsafa da hikimar gaiba imam mahadi shine gaban idanun shi akai kira-kiran nan nagode ya sanya aka yi su saboda haka zai iya abin da itilizin su muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa mustafa gaiwa alhaji abubarka da wani hakan yawa malam mustafa ina gaishe ka tare da babban babban malam to malam yana tare da ku alhaji abu talatan mafara lalle kamar yadda ka faɗa ba ya tsaya sosai to Allah ya amfanar da mu baki daya amin malam wallahi yau muka zo ne da wasu abokanai na muna tattauna matsalar da al'umma cikin jita al'umma musulmi na'am wallahi malam sai muka gano kuma muka ce ah, ai yawan majalisun da muke da turai hira mhm. babu ko da su makaranta mhm. sai mu ya zauna awa shida yana hira da banza amma baya illa zuwa makaranta ya yi awa daya wannan shine ci bayan da nahiyar mu muke fama da shi wallahi malam game da malam ya faɗa addinin musulunci waye ne ne duk addinin da yake cewa sai ka san shi kafin ka mota mashi ai ba addinin da yake wannan waye so san gaske bature duk inda ya ji ƙarshen duniya yana gama yakin makami zai aje makaman zai gina makarantun ne ba faransa ne ina ne zai gina aji da kudinka kyauta ya ɗauki ba da bayyana tsohi sai ya san ba zai mallaki mutanen nan ba in ba ne. wallahi malam dangane da magana kun ila su ci ne da take da yake ba in muka duba a duk Musa da salam da aka yace shi a Fir'aun da aka ce zai magana mai tauci ya kira shi ina ila Fir'aun inda hukunta ga abin da ya faru ya faru a gura masa ayoyi amma su da ma ne sai kada da abin da aka faɗa ba mhm. ya za mu gane wanda da aka goro za a halaka shi ai mun ji abin da ya amurta da shi abin da aka faɗa kamar yadda ba ne faɗa ya san gaskiya ne amma shirman kai da wasu abubuwa suka hana ba so san gaske wannan kira malam mun ji daɗin sa al'ummar da ta musulmi don Allah fara a kira ke da zuwa hira mana hira banza awa shida awa bakwai sai ya zauna mai tashi ne ya koma malam mun gode to muna godiya muna godiya alhaji abu wallahi akar makalla maganan da alhaji abu ya yi abu ne da yake ban zabban takaice ba matasa ba ba masu girman shekaru ba in marece kawai zaka ga wani ya zo ya yi zaune ba aikin komai kawai kallon titi wanda kaga manzon Allah me yace minal mahadi ilal lahadi to tun daga ka zo duniya har ka bar ba ba hutawa neman ilimi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya barka da dare barka da warhaka malam ya haƙure Alhamdulillah danganan malam Taraba. Danganan malam barka da shigowa kwana biyu. Alhamdulillah sai alheri. To masha Allah. Ya kokari ya shirye-shiryen taron Ramadan. Alhamdulillah ana kamantawa. To Allah sa mu shiga cikin sa'a. Alfarman Zahar Albatul alaihi salam. Muna gaida babban malamin mu dan in muka ce babban bako a wannan tashan ya wuce bako don dai an san abin da ake nufi amma wannan sai dai mu ce babban malamin mu Sheikh Man Dudi na'am Allah ya kara basira alfarman zahara da muna jin daɗi muna alfahari na'am da irin su malam Dudi a wannan tasha na'am dan an rufe bakin kowa mm-hmm. alfarman annabi an rufe bakin dukkan masu surutu Allah ya kara basira alfarman zahara da Muna godiya sosai danganan malam Allah ya ba da ladan zumunci. Wallahi akramakallah abun zabban takaici ba matasa ba kamar yadda na ce muku. Za ku ga abun takaicin mutanenmu ba su ɗauki karatu da wani muhimmanci wanda ya kamata. Musamman dai karatun addini. da za ka ga kamata a ce musamman mutumin da ya imani da akwai lahira lahiran nan kuma da gaske ya yarda da ita wanda yana sallah yana azumi kaga dalili ne akan ya gasganta akwai lahiran wannan kaga yana da bukatar addinin shi ya sani sosai azumin nan ya za ka yi shi sallan nan ya za ka yi ta kun gani wannan yasa kaga tana hana alfasha da almunkari amma muna yi kuma alfasha da almunkarin suna na azumi la Allah la'allakum tattaquna muna azumi an kare shi zaka ga marar da aka kare wani zai je la samu Allah da insafi ya kamata mu yi makan mu fada karatun addinin nan da na zamanin nan da zai amfanar da mu ya amfanar da al'ummar mu ya shi bi kulli ma utina min kowa muna da wani bisa layi malam assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam ala mustafa barka da yamma barka da war haka mala ya haƙuri ah, alhamdulillah mun gode wa Allah barka da shigowa malam muhammad ina da shi da babban malami ne sai gisu hujudi malam yana tare da ku yawa wannan hali gaisuwa ne kawai na buga in saboda yanzu ina kallon ku ne ne gaskiya na abin da nake kai bari kira in gaisuwa kuma ya jinjina kuma Allah ya kara ilimi alfarman zahar albatul muna godiya sosai kuma Allah ba da hakuri fadakarwa saboda abun ba karami abu bane gaskiya yana buƙatar eh, eh, niyya sosai sosai eh, zai hakuri zai hakuri saboda gaskiya wannan wannan al'amari babban al'amari ne kuma Allah ya saka muku da alfarman zahar albatul Allah ya tabbatar da mu amin amin muna godiya sosai malam muhammad allah ya bada ladan zumunci to like akar maka labarin mu je wajen masu sako eh, akwai wannan nomba 8437 a ƙarshe ya ce salamu alaikum rahmatullah mustapha barka da warhakan amika amin gaisuwa ta ga shak yusuf judi tambaya eh, meye ma'anar kashfu da mukashafa eh, ne sannan kuma menene mutum yake gani a cikin <laughs> mukashafa <laughs> a bayani na a dunkule na faɗi me ma'anar ta amma in sha Allah eh, tunda ba matsala ka ci gaba zan ba da amsa eh, sosai na'am to insha Allah malam eh, sako daga Umar Zubairu Saminaka to malam Umar malam zai amsa maka tambayar insha Allah na'am to malam kenan eh, eh, sai mu ci gaba da sai sako daga wannan nomba 8475 yake to assalamu alaikum wa rahmatullah to wa alaikum salam wa rahmatullah malam muna godiya sosai to insha Allah wannan dai su ne sakonnin da suke da alaka da shi wannan bahasin namu insha Allah godiya kwarai Allah saka da alkhairi na'am ya zama ya yi tambaya akan mukashafa na'am kuma ya zama cewa na karanta mai yadda su malaman irfani din suka yi bayanin ita mukashafa din so na kokari a dunkule mm-hmm. mukashafa yawa kaga hakikatul mukashafa wa shuhud la mushkila malam 46 assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam barka da warhaka malami ya hakuri alhamdulillah sunan malamin da fatan Allah ya dafa mu da kallon wurin alfarman zahar albatul tambayar da nake so da Allah abin da nake tambaya shine ban sani ba shin a dinance akwai doka ne da shi ma wa'insu manya matsalan malamai za su iya yi su wa'insu ba za su yi ba ko kuma za su hana yi su kuma su aikata saboda wani lokacin sai ga malami yana magana kan kaza bai kamata ba amma wani lokacin kafin a tashi a wurin sai ga ya aikata subhanallah shi yasa nake dan wannan tambayar to to farko kenan na'am tambaya ta farko dangane da dangane da abin da kuka magana kan karatu na'am Allah ya gafarta malam ba wai na su ma al'umma mu daga ba sa san karatu ba su mai da hankali akan karatu musamman malam bahaushe eh, eh, sai ba ya cika san banza ne ko mai shi da abin da yake tukutuku shi ke bukatan shi shi malam bahaushe ya fi son saurare da shi karanta eh, na abin ta kai shine su manyan malamai namu na hausawa da manyan mu na gwamnati ko abin sarakuna ba mm. abin da ya shafe su da karatun al'umma kawai dai su dai kawai su ga mabiya ko abin da ya kamata haka nan duk wani wauta da duk abin da ya taso kawai su tun da jahilci da wauta na ɗiban mutane kawai sai ga su inda za su musu wannan kiranin ko suna musu na da wannan jahilcin mutane amma kwata-kwata ba wani abin da yadda me su wai don a matsayin su na mabiya su wanda mataki za su ɗaukar musu na kan karatu suna buƙatar mabiyan su zama malamai ko waɗansu abin alfahari a cikin al'umma ba abin da ya shafe su da su ko su dai su gan su da abin nan shi yasa maza da malami yanzu na ya ɗanyi wani yana ɗan faɗa da wani ko yana da ɗan faɗa matsala da wani sai ya fitar da wani inkiya ko wani take ko wani abu saboda me saboda a ci mutuncin wancan mutumin kuma mutane waɗannan mabiyan sun ɗauka suna ta yaɗawa a media suna zagi suna cin mutunci wanda mutum ba ma shi ba ko da abokin shi mishi ba zai ji daɗi ba amma sai ga sa'an baban shi ko sa'an kakar shi ke ma wanda rashin mutunci to da Allah malam muna roƙon a yi mana ƙara zaburantar da mu akan wannan karanta karatu din da kuma sanin me muke da kuma abubuwan da suka kama da haka nan muna godiya sosai malam Allah ta'ala ya bada lada malam kun dai ji tambaya ta kuma nasiha sosai da kalma daya addini ka'ida ce da tana hawa shimulul jami na'am wannan yasa shi kanshi wanda ya zo da addinin mm-hmm, mm-hmm. shi ya fara aiki kafin ya ce mun mutane su yi mm. aiki wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yawa kaga saboda haka ka'ida ne ba wani bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba ma mhm. damar addini ne ya ce a yi abu wannan yana nuna ya waje ba a kan kowa in kuma mhm. mustahabi ne wannan kaga in malami bai yi ba wannan yana nuna ya bar mustahabi wanda yake yin mustahabi din shi yake wannan mun faɗa daga ci ne ma'anan mau'iza hasana a ya zama cewa yana faɗa baya aikatawa mhm. ko kuma yana faɗa yana saba wannan yasa na buga misali da 'ya'yanmu a shan mhm. ruwa kaga shan ruwa ba wani abu ba ne da yana da buƙatar a zuba a kofi mhm. la wani abu ne da mutum tsari ne na rayuwa da tsafta da sauran amma duk mahaifin da yake sha da babban kofi za ka ga 'ya'yan haka suke sha sosai to muna da wani malam assalamu alaikum eh. wa rahmatullah wa alaikum salam mustapha garba barka da yamma barka da kokari barka da ijtihadi malam barka da wani hakan ya haƙuri ya al'amura ya kokari alhamdulillah an gode wa Allah alhamdulillah Amin amin. A isar mana da gaisuwa ga Malam shak Isu Juju Allah ne ya saka mashi da alkhairi. Alfarman zaharar batul. Alfarman zaharar batul. Allah ya kara daukaka Amin amin. Allah ya kara ma jagora lafiya ka kara masa kariya. Amin Allahumma amin bi haƙƙi Muhammad wa Allah ka tabbatar da mu. Allahumma. huta lafiya. Muna godiya sosai Malam Allah ya bada lada. to malam ko ku je wajen tambayan mai mukashafa malam umar na faɗa cewa hmm. wasu hakikoki ne to ina jin ko masu haɗa mu da masu waya su dan ba mu eh, minti uku kafin eh, eh, saboda bayanin ya yi sosai insha Allah a ah, shi abinda malaman sairu da suluku suka yi imani da shi ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai iya samun ilimi akwai kashfu da shuhudi kuma suna bayanin cewa hankalin ɗan adam yana iya kaiwa ya zuwa ga abubuwa illa ba dukkanin abubuwa ba ne zai zama cewa hankali ya iya kaiwa ya zuwa gare su ba mm-hmm. wannan ya sa suke da buƙatar wata hanya mai ƙarfi wacce za ta taimaka musu su kai ya zuwa ga abubuwa da ya sha gaban abin da yadda hankali yake kaiwa bari mu buga misali ilimi da mutum yake samu kala biyu ne akwai ilimi husuli ilimi ne da mutum yake samu abu kaza in an hada shi da kaza zai ba da kaza wannan ko ya zama lissafi ne na hankali ko kuma wani abu ne da zai zo ya gwada da abin da ya kama da wannan ko ya je ya koya ya iya wannan yasa suke ce mai ilimi ne iktisabi na'am wani abu ne da duk wani wanda ya zama malami ta wannan hanyar kai ma in ka bi ka yi kokari za ka iya kamar yadda na faɗa a saidal imam yana faɗa ba wani abu da tura wannan suka kai wanda ba za mu iya ba wannan yasa yana da take mai suna na hannu qadirun ba mm. wani abu duniyan nan da wani dan adam wanda yi wanda musulmi ba zai iya yin shi ba mm. to wannan abin nan ilimi na biyu shine ilimi huzuri. ilimin da ba wai hoton abu yake ɗauko ma ba asalin abin yake halartuwa gabanka wanda suna buga misali da kanka mm-hmm. gurin sanin kanka baka da bukatar ka ce ɗaya a tara da ɗaya sunan tanni la wani abu ne da hakikar kanka tana a menene hmm, ga ta ta halartuwa malaman nan suka ce mu kashafa irin sanin kanka ne na'am sanin abu ne za ka yi da gaske ta yadda asalin abin ne zai halarto a zuciyarka ba wai foton shi ko surar shi ba mhm. wannan yasa suke cewa ma'anar kashfu da shuhuda inda a lokacin da dan adam salik mai sairu da suluku mai tafiya ga allah yake tafiya a matakan sairu da suluk ya zama cewa ya yi ƙoƙari ya ba da himma ya mhm. kau da kai daga duniya da kwalliyar duniya da take ɗauke mutum ya zuwa ga tafiya zuwa ga Allah mhm. to a wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai fuskanto shi wato lokacin da ɗan adam ya shagaltu da Allah ya aje duk wani abu da ba Allah ba ya kama Allah to lokacin da Allah ya ga cewa eh wannan da gaske ya aje kowa sai ni shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai fuskanto shi a lokacin da Allah ya fuskanto shi a zuciyar shi akwai anwarul ilahiyya haskakiki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda za su rinka bubbugowa Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗe mishi abubuwan da suke a kulle yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗe mishi su saboda haka zai zama cewa yana ganin abubuwa ga su kamar yadda suke sai ya zama cewa ya samu abubuwan da sun wuce abubuwa da mutum zai kai ta hanyar lissafi da tunani sai ya zama cewa ya kai wata martaba maɗaukakiya ta fahimtar al'amura saboda haka zai ga abubuwa kamar yadda suke sannan da a ce bai yi wannan sairu da suluku ɗin ba zai zama cewa ba zai iya menene kaiwa ga wannan zauki din ba saboda haka mu kashafa wata baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma dan adam sakamakon tsarkake zuciyar shi da yayi da kama Allah subhanahu wa ta'ala da yayi illa wannan mukashafa din sakamakon cewa ilimin nan wanda yake gani yanzu ya ga abu asalin abin ya gani kaga suna buga misali akan wuta wani lokaci za ka ga hayaki kana ganin hayaki yana nuna alamar akwai wuta sosai wani lokaci za ka taɓa wutar ka ji zafinta wannan yana nuna akwai wuta amma wannan ilimin ya fi wancan wani lokacin la ba taba wuta za ka yi ba mutum zai shiga cikin wutan ne ya narke ya koma gawayi wanda yana nuna shi ma ya zama menene wuta to lokacin da bahasi a ina yake a gurin malaman irfani duk cikarsu bayan yanzu ya ga wannan abin da wani ido ya gan shi da ido na zuciya yanzu yana so ya hakaito shi ya bada labari saboda haka wannan yana nuna wannan abin da ya gani to mm-hmm. yanzu yana kokari ne fa ya maida shi zuwa kwakwalwa mm-hmm, mm-hmm. me yasa muka zo muka ce muna da bukatar kashfu da shuhudi saboda muna so mu tsere ma matsalolin da kwakwalwa take fama da shi wani lokaci daidai da ba daidai ba mhm. to yanzu wannan abin da muka gani ba damar muna so mu bada labarin shi ba zai taɓa yiwuwa mu bada labarin shi ba dole sai mun mai da shi zuwa ga abin da muka guje ma kwakwalwa wannan kwakwalwa lokacin da zamu mu mai da shi zuwa ga kwakwalwa daga nan tsammanin matsalar da muka guje ma daidai da ba daidai ba yanzu mun fada a cikinta. ta to me yasa muke bukatar wannan yasa muke bukatar ma'auni da za mu gano cewa wannan abin da zuciyar mu ta nuna mana tsakanin sairu da suluku na Allah ne ko kuma la shedan ne ya zo ya fake da sallolin da nake yi musamman ma mutum ya fara ya fara ganin ya kai wani na musamman fa ba yanzu ai musamman ma zai fara mai da mafarki ya yi mafarki sai ya ga abin da na faɗa fa ɗari bisa ɗari ya uku gobe ya yi kila wala Allah wani lokaci ya sa shi yayi magana ya ce abu kaza zai auku kuma ya auku nan gaba zai fara menene zai dora shi ne a hankali yana jiji da ji wannan yanzu abin da nake gani ainihin shi daga Allah ne ko daga shi so san gaske to nan ne ba wannan abin da nake faɗa a lokacin ba hasin shi zai zo wanda bai da murshidi kana da bukatar tantancewa wasu malaman sun ce la ba ma bukatar wannan khidir din da suke faɗa da murshidin me yasa ba ma man manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ishe mu ya muna bayanin komai hmm. illa ko muna da bukatar mizanin gano daidai wanda su hmm. kaisari suke ta bayanin kana da bukatar wannan yasa duk mai karanta irfani din ina magana waɗanda suka karanta ba kawai wanda ya tashi rinka azumi ba wannan wannan shi yasa ka'ida ne a makarantar mu ba zai taɓa yiwuwa ba tun a digiri na farko sai ka karanta irfani da falsafa wannan yasa zaka ga duk wani mai makaratu a makarantar mu ya karanta falsafa ya karanta logic ya karanta menene irfani tare suke tafiya wannan yasa wala Allah wanda bai karanta ba zai zo ya tace muna ya gani mu kuma a makarantar mu ya gani Allah dariya zamu musamman ma wani lokaci yana bayyana kanshi tunda muna zaune da arifan alhaq wal insaf akwai wani malamin mu yana ba mu labarin farkon fara sairo da suluk din shi abubuwan da ya gani shi kan shi me yake so yayi bai gane ba sai da wani ya zo ya gaya mai kana so kayi kaza kana so kayi kaza muna da su ayatullah hasan zade amuli hoton shi aka laka a gari ya daina shigowa a gari balantana shi ya zo ya ce ma ya gama hoton shi aka sa ya daina shiga garin saboda an laka hoton shi balantana ya zo ya ce ma ni na ga mu ba ni ba mu alaji a dunkule wannan shine kashe ba hasi a ina yake ba a mu ba yake ba yanzu abin da ka gani ya za a yi ka kalkalto ma mutane shi a daidai yanda ka gan shi wannan na farko na biyu wa ya ce abin da ka gani da gaske anwarul ilahiya ne ba wahami ba ne na mm-hmm. shaidan mm-hmm. da son zuciya zuciya ba wanda kuma lil asafi shadid mafi yawanci wasawis shaitaniya ne tunda dama ya haɗu da hawan nafsu da menene da ananiya da wane ne da wane ne da jiji da kai masu ganin ta gaskan ai ba sa magana aslan wa abadan ba su ma bari la ba gashi atullah hasan zade hoton shi aka laka ya daina zuwa ya shi ke ne ya daina shiga gari mana me yasa za a laka hoton shi ba wa Allah to Allah ta'ala ya tabbatar da mu ya karbi uzuri mu Allahumma amin insha Allah kalla ana ce mana lokaci yayi halin shi masu kallon mu masu daraja da fatan ba su ya kayatar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslimin a shekhi yusuf umar judi ni mustapha garba nake taimako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh